A jama'a salamu alaikum. A yau ba wanda za mu tattauna da shi shine Dauda Adamu Kahutu wanda aka fi sani da rarara. Baƙon namu mawaƙi ne kuma darakta ne kuma actor ne. Ni bana darakta, bana acting ai. Au, baka darakta? To kai wani bangare kake? A layin waƙa siyasa ne a nan nake. Ok, kai waƙa kawai kake yi baka shiga acting? Ni bana shiga acting. To rarara, kana jin daɗin mulkin Baba Buhari kuwa? Ina ɗan jin daɗi. na ji an ce ka ba baba buhari shawara akan ya soke canjin tsofaffin kuɗaɗe shin shawaran da ka ba shi ya yarda da ita har yanzu shugaban ƙasa ya ƙi yadda. rarara kai ma baka so canjin tsofaffin kuɗaɗen nan ba kenan a'a sosai kuwa rarara duka wayan da suke neman kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 kana ga akwai wanda zai kai Atiku Abubakar rukun gaskiya da amana kuwa wallahi babu ka ce mene ban ji ba wallahi babu amma dai ni a ganina